Japon aussi, je crois, qui, qui, qui regarde aussi. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare na Litinin goma ga watan Fabrairun shekarar 2025. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 8:30 kina rabi agogon Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa wata tawagar manyan jami'an hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira. da kuma wakilan gwamnatin mulkin sojin Nijar sun kammala ziyarar kwanaki uku da suka kai a jihar Agadez da ke arewacin Nijar. To ko a wani hali 'yan gudun hijirar ke ciki? Muka zo muka yi buka nan ko zuwa ba mu ba gashi an zo an rusa mana wajen kuma ba mu da inda za mu je. Ina za mu je ruwa ya kore mu nan an zo an rusa mana ina za mu je jeji za mu fita. To a Najeriya mazauna unguwar bypass da ke Maiduguri sun bayyana su kan rusa musu gidaje. waɗanda suka ce gwamnatin jihar borno ta ƙi wato take yi da zimmar faɗaɗa filin jirgin saman jihar yayin da gwamnati ke cewa ta riga ta biya mazauna unguwar jidiya sunana ali jadama ni dan gambiya ne mu je wajen gwamnama mu ma mu gwada musu mu muka yi moriyan mu akwai matsaloli da yawa wanda mutane suna samu suna masaloli da yawa abinci babu ruwa babu sannan muna tafi da labaran wasanni amma fa duka sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce za a kwashe Falasɗinawa da ke zama Gaza a yanzu zuwa wani wuri da ba a bayyana ba a wajen yankin kuma ba su da ikon komawa yankin a ƙarƙashin shirinsa. Trump a wata hira da ya yi da gidan talabijin ɗin Fox News da aka fidda yau Litinin ya kira shirinsa a yankin da ke gabar tekun Bahar Rum a matsayin wurin da za a haɓaka sosai don kawo ci gaba nan gaba. Zan mallaki yankin a cewarsa. kuma Falastinawa miliyan biyu da ɗigo uku da ke zama a Gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita. Za a kwashe su zuwa wurare daban-daban har guda shida a wajen Gaza a ƙarƙashin wani shiri da ƙasashen larabawa da ƙasashe abokan hulɗar Amurka da ma abokan gaba suka bayyana ƙin amincewa da shi. Trump hamshakin attajiri mai harkar dillancin gidaje a New York kafin ya shiga siyasa a shekarar 2015 bai bayyana inda za a mayar da falasdinawan ba amma mai gabatar da shirin gidan talabijin ɗin fox news Brad bayer ya tambaye shi ko za a bar su su koma gaza trump ya ce a'a ba za su koma ba saboda za su samu wurin zama mai kyau Kusan dukan kasashen duniya ne suka kasa cimma bukatun wa'adin yau litinin na Majalisar Ɗinkin Duniya na gabatar da tsare-tsaren rage fitar da iska ko hayaƙi mai gurɓata muhalli ciki har da manyan kasashen duniya da ke fuskantar matsin lamba a kan su yi jagoranci wajen cimma wannan burin bayan da Amurka ta fita daga yarjejeniyar sauyin yanayi. Ƙasashe goma daga cikin kusan 200 da aka buƙaci su gabatar da sabbin tsare-tsaren kare yanayi da ake buƙata zuwa goma ga watan Fabrairu wato yau kenan su ne kawai suka iya gabatar da tsare-tsaren su akan lokaci a cewar wasu bayanan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke bin diddigin batun a ƙarƙashin yarjejeniyar yanayin. ya kamata kowace ƙasa ta fadda manyan tsare-tsaren rage hayaƙi mai gurɓata yanayi nan da shekarar 2035 da kuma cikakken shirin yadda za su cimma tsare-tsaren. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. mai ba shugaban amurka shawara kan harkokin tsaro michael waltz ya kare shirin shugaba donald trump na rufe babbar hukumar ba da agaji ga kasashen waje ta kasar wato usaid yana jaddada cewa yawancin lokuta abubuwan da ake yi a hukumar ba su je daidai da muradan amurka ba kuma ana barnar kuɗi waltz ya faɗa a shirin meet the press na gidan talabijin ɗin nbc cewa Shirye-shiryen hukumar ta raya kasashe wanda galibi take ba da agajin abinci a kasashen duniya ba sa karfafa manufofin harkokin waje na Amurka kamar mai da hankali kan rage tasirin China. Suna yin abubuwa da a zahiri ba su je daidai da manufofin kasar ko muradan shugaban kasa ba. Bayan haka lokuta da yawa. kuɗi kalilan ne ke kaiwa ga mutanen da aka tura tallafin domin su a zahiri ba a amfani da kuɗaɗen da hikima don haka ya zama wajibi mu duba wannan batu kuma mu ɗauki mataki cikin sauri tabbas abin da muke yi kenan a cewarsa hare-haren jiragen sama marasa matuƙi da rasha ta kai san haddasa gobara a kiev tare da jakkata wata mata a sumi da kuma lalata gidaje da yawa a cewar jami'an ukraine a halin da ake ciki kuma rundunar sojan rasha ta ba da rahoton kakkaɓo jiragen sama marasa matuki na ukraine guda sha biyar a cikin dare ciki har da guda bakwai a yankin krasnodar babu rai wanda ya jakkata sakamakon gobarar da ta tashi a birnin kiev wadda ta fara a wani gini abinda magajin garin vitali kilichiko ya faɗa kenan a cikin wani sako da ya wallafa ta telegram gidaje biyar sun lalace bayan haka wata mata ta jakata a birnin sumi da ke arewa masu gabashin kasar a cewar gwamnan yankin iho kalchenko ta telegram a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To mazauna unguwar bypass da ke Maiduguri a jihar Borno sun koka da rushe gidajensu da hukumomin jihar ke yi. Aikin da gwamnati ta ce tana yi ne da zimmar faɗaɗa filin jirgin saman jihar. Inda ta ce ta riga ta biya mutanen yankin diya kamar da za ku ji a wannan rahoto da Ibrahim Mustapha ya komuna daga Maidugurin. mazauna unguwar bypass da ke maiduguri sun shiga halin damuwa bayan umarnin gwamnatin jihar borno na rusa gidajensu sai dai gwamnatin jihar borno ta ba da umarnin rusa dukkan gidajen da ke kusa da harabar filin sauka da tashi na jirgin sama da ke maiduguri inda za a fada da filin tare da mai shi filin sauka da tashi na ƙasa da kasa. sai dai za a iya cewa wannan lamari bai wa wasu mazauna birnin maiduguri musamman waɗanda suke kusa da filin jirgin saman daɗi ba inda yanzu haka gwamnatin jihar borno ta ba da umarnin rusa gidajen a unguwar bypass da ke bayan filin jirgin sama musamman inda gwamnatin jihar Borno tare da hukumar inganta filayen jiragen sama suka ba da umarnin rusa dukkanin gidajen. Wasu mazauna unguwan da lamarin ya shafa sun bayyana damuwarsu da ma yadda suka waye gari da fara rusa musu gidajensu. Aka bani notice kafin nan da gobe ka doka kayan ka zamu rusa. Eh, sun ce mana wai filin airport da abin da yake damuna ba mamaki na fi gwamna mai shekaru. Na gani airport da yawa airport na Kano ma bai kai na mai digiri girma ba. Filin da ya rige a cikin airport za a saki gina wani airport ma kima Kimani abin da aka yi yanzu gashi ana na kashe a kan miliyan goma sha takwas ka gan shi nan yanzu amma na barwa Allah komai to sai wa talakawa sa muka zo muka yi buka anan ko zuwa ba mu ba gashi an zo an rusa mana wajen kuma ba mu da inda za mu je ina za mu je ruwa ya kore mu nan an zo an rusa mana ina za mu je jeji za mu fita sai dai gwamnatin jihar Borno ta bakin ma'aikatar hukumar inganta birane ta jihar Borno ta bayyana cewa dama komai a tsare yake babu wani abu sabo inji liman gana na hukumar inganta birane na jihar Borno mutane suna magana cewa an rusa gidaje dubu biyar gwamnatin borno wannan karya ne mutane ne kawai suna magana ga plan din ga wannan jan layi din shine wajen da airport suka sa wayan koren layi din nan shine boundary din abin nan wannan ma mun bari ne abin da ya kamata mu rushe mita dari biyar ne amma na abin da muka rushe a wajen a cikin mita dari biyu ne mu dai abin da muka sani gidajen da akwai mutane ana gidaje 64 da hudu kuma gidajen da ake ake ginawa 40 shi ma jami'in hukumar kula da filayen jiragen sama ya bayyana cewa dama akwai adadin fili da ake bukatar a samar wa filin sauka da tashi na jirgi inda ya bayyana wajen mallakin filin jirgin sama ne. Kuma isu na da mutane suka fara gine-gine a nan tun da aka yi notisin din shi more than eh, tun 2018 aka yi notisin cewa an fara gine-gine a nan. So airport din ta yi constitution wani kwamiti, kwarekwaren kwamiti wanda za ta kula da harkar gine gine da ake na su dakatar da shi. Aka kira shugabannin community su bulamomi da lawane aka yi mitin da su akan cewa wannan abin da kuke na hasari ne ga yabo. Duk inda aka ce jirgi ya fadi it. yanzu haka dai mutanen unguwar na fatan gwamnatin jihar borno da ta basu diya wajen mayar musu da kudaden su sai dai ta bakin gwamnan jihar borno baba gana umara zulum ya ce ba wata diya da za a basu asali ma an riga da an biya diyan wajen tun a shekaran 1976 inda ya ce ba maganar diya sai dai a tallafa musu wajen rage musu radadi gashi na ina da takarda wannan land compensation respect of Land for construction of maiduguri airport an biya diya ma mutanen da suna da gidaje suna da filiya a nan waje so magana wani zai ce wannan kasan shi ta taso ba hatta ma gwamnati ta sa airport authority da sun zo sun sa signboard karafuna cewa kar kwaye gini a nan amma sun cire karafuna na sun gini a wani a cikin mita dari biyar wannan yanzu gidajen da ya taba gidajen dari uku da shida ne amma wanda an gama mutane sun shiga gidan sittin da biyar ne bari ji magana mutum uh, uh, mun rushe gidan dubu biyar da ana faɗa nan ba gaskiya ba ne. sannan ya ce za su binciko dukkan lawanai da masu unguwa da suka sayar wa mutane filayen da zaran akwai hannunsu a ciki ciki za a sallame su. Za mu bincika amma duk wanda yana da hannun wannan abu zai ci a irin wannan abu ba za mu yarda ba kuma duk bulalomin da hannun sa yana ciki nan za mu kore su za mu duba su a idon rahama mu gani wanda irin tallafa ne za mu musu wanda abin nan ya shafe su amma fa mun ja layi ban ce zan mayar da asarar su gaba daya zan yi su ta. Ibrahim Mustapha muryar Amurka daga Maiduguri. A gaida Ibrahim Mustapha. ta wata tawagar manyan jami'an hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira da kuma wakilan gwamnatin mulkin sojin nijar ta kammala ziyarar kwanaki uku da suka kai wato da ta kai a jihar agadas da ke arewacin ƙasar inda ta gana da 'yan gudun hijira da suka fito daga ƙasashen afirka da dama ga hamid mahmud ɗauke da ƙarin bayani daga agadas a wani mataki na nuna rashin jin daɗin su game da yadda ake shan kafa tare da tsare su a sansanin karɓar 'yan gudun hijira da ke jihar Agadez a arewacin Nijar inda wasu 'yan gudun hijira suka gudanar da bore domin a fahimci halin da suke ciki. Mafari kenan da wata tawagar jami'an hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira SCR tare da wakilan gwamnatin mulkin sojan ƙasar Nijar suka kawo ziyarar kwanaki uku a Agadez domin diba girman matsalar da kuma nufin tattaunawa tare da su don bayyana musu dokokin ƙasar Nijar. Mamman Lai Ibrahim daraktan da ke kula da bakin haure da 'yan gudun hijira a jihar Agadez ya yi ƙarin haske game da ziyarar. Babban da makasudin wagazawa ta su an lura nan da 'yan watanni kaɗan eh, da kwai an gudun hijira suna ta da hargitsi suna kwatanta bacin ransu a bisan alluna suna ca wanga zama na nan ga Agadez ya ishe su suke a fidda su kasashen turawa ko irin su kayan da ko su Amurka. Tawaga tawaga ta fito dan a zo a shaida musu ne wannan abubuwa suke ba abu ne zai a hida mai ido. Kun bar kasashen ku saboda da dalilai na yaki kun iso nan ga neman hijira an ba ku hijiran nan kenan ku tsaya ku bi doka ta ƙasa abinda Nijar ya shimfiɗa kuma da ku ƙa'idodi na ƙasa da ya kamata dole ka bi. Kwanil Indama wace 'yar gudun hijira ce daga jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ta bayyana dalilin fitowarta daga ƙasar ta da kuma halin da ta samu kanta a ciki. Ta ce mutane suna gudu saboda dalilai daban-daban wasu suna gudu saboda rikici wasu kuma saboda yaƙi ni na gujewa rikici ne a ƙasata saboda mun rasa komai tare da ni shi yasa na zo wannan ƙasar domin samun mafaka ka san babu wanda ke son guduwa ya bar asalinsa in ba dole ba yanzu na shafe shekaru uku ina zaune a wannan sansanin a cikin wani yanayi na rashin tabbas su game da ta. Shi ma wannan 'yan gudun hijirar ya bayyana halin da suke ciki a sansanin. Sunana Ali Jadama, ni dan Gambiya ne. Mu je wajen gwamnama, mu ma mu gada musu abun da muka yi mu Akwai masaloli da yawa wanda mutane suna samu suna samu masalolin da yawa. Abinci babu, ruwa babu. Tuni da yawan boran da 'yan gudun hijirar ke yi a lokaci zuwa lokaci ya so bata ran ƙungiyoyin al'umma inda suka buƙaci da a rufe sansanin karɓar 'yan gudun hijira da ke Agadez. Malam Alasan yana daga cikin ƙungiyoyi da ke da wannan matsayar. Wani solution da adda koi wannan na refugee kurum a arhe shi. Mutane duk sun ga yadda suke kwanukan ga duka haraka tsaro wajen nan duk ta tabarbare kuma mutanen na vraiment ana jin tsoron su tunda suna iya kawo tashin kai wanda yake. Yau shekara nawa a su ta karbe su da hannu biyu yanzu ga sakamakon da suke badawa na wannan na son tashin hankali da wani rashin zaman lahiya. Yanzu haka dai garin Agadas na karbar 'yan gudun hijira fiye da dubu biyu da suka fito daga ƙasashe da daban-daban na Afirka da Asiya. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadas, Jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud yanzu kuma ga shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni mahmud ibrahim kwari zan gabatar hanya babu ruwa shi babu asibitin nan dai da muke ciki yanzu haka kun ganta ba magani ba kuma malamai kuma ba wani wanda ya fito muna yace muna gashi nan da kwana kaza ko nan da kwana ko da wuni kaza za mu yi muku kaza mu a gaskiya a garin sai bore ba mu samu benefit na siyasa ba da ya kamata tun obasanjo mu samu wuta mu samu hanya mu samu ruwa mu samu asibiti amma duk babu Yau shirin na jihar Adamawa a arewa maso gabacin Najeriya inda rashin kulawar hukumomi ke barazana ga walwalar al'ummar yankin sai na karamar hukumar Yola ta kudu a jihar ta Adamawa. A dakace mu. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci. to ka ga madalla masu saurare wanzar da tsarin kiwon lafiya mai nagarta da ilimi mai inganci a dukkanin matakai da kuma samar da kafofin sufuri ga 'yan ƙasa na daga cikin ƙudurorin ci gaba mai ɗorewa guda goma sha bakwai da ƙasashen duniya suka rattabawa hannu a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya bisa alkawarin za su zartar da waɗannan ƙudurori a su gwargwadon iko. Najeriya na cikin jerin kasashen Afirka da suka amince da wancan daftari da ke kunshe da kudurorin goma sha bakwai amma shekaru goma bayan sanya hannu a kan daftarin al'ummar kasar a birane da yankunan karkara na fama da kalubalen rayuwa a fannonin ilimi kiwon lafiya da sha'anin sufuri da sauran muhimman fannoni na rayuwar bil'adama garin sebore na jihar adamawa a arewa maso gabashin najeriya na cikin garuruwa da al'ummarsa ke fama da kalubalen ababen more rayuwa rayuwa a Najeriya. Abokin aiki Lado Salisu Garba ya tattauna da mazauna wannan gari na Sebore da kuma mahukuntan jihar Adamawa game da kukan nasu. Alhaji Gambo Abubakar wadda ke zama sarkin sunlubawan karamar hukumar Yola ta Kudu kuma mazauni wannan yanki na Sebore inda yace ce akalla ba kasar ba dai Sebore ta shafe shekaru ɗari amma tana rayuwa ne cikin makaki tare da wahala sakamakon rashin samun ingantaccen rayuwa. To gaskiya mu har yanzu ba mu san riban demokaradiyya ba a sai borin dalili a sai borin nan yanzu haka ku dai kun bi hanyar namu kun ga yadda take hanya babu ruwa isasshe babu asibitin nan dai da muke ciki yanzu haka kun ganta ba magani ba kuma malamai kuma ba wani wanda ya fito muna yake muna gashi nan da kwana kaza ko nan da kwana ko da wuni kaza za mu yi muku kaza babu ba wani wurin da na gani ya yi baya a siyasan da ake yi ta najeriya a siyasan da ake yi ta adamawa kamar sai bore a zahirin gaskiya gaskiya muna muna bakin kokarin mu akan wannan mu zo mu ce mu je wurin wai ne wani lokaci mu same shi wani lokaci ba za mu same shi ba yana ne yana muna hamuwara hamuwara har lokaci nashi har nashi ya wuce ba mu gan shi ba ba mu kuma samu labarin abin da aka yi shi ma ɗaya daga cikin ma'aikata mai kula da asibitin da ya shafe akalla shekaru arba'in zuwa biyar a wannan yankin inda ya ce tun ina kilina aka yi min promotion zuwa health attendant to akwai wanda aka kawo to muna aiki tare muna aiki tare to shi ya ga ba zai iya ba sai aka yi transfer nashi aka sake kawo ni dan aiki kada ma lokaci tun da aka cire subsidy ce kashi ba zai iya zuwa ba to shi ma daga da aka cire subsidy bai sake zuwa ba sai aka mishi transfer ba magani dai ni nake zuwa in saya da kuɗi na misali ka zo baka da lafiya in na duba abun da zan iya maka irin na zazzabi na malaria ko ƙarin ruwa ina iya sawa sai in gaya ma kuɗi sai ka bani kuɗi in je in saya idan ina da shi kuma wani lokaci ina saya dan leda biyu uku in aji waje don ko ta kwana in ka zo ba sai na tafi yola ba sai in zo ma aiki. Shi kuwa Alhaji Bawuro Bubare Sebore wanda ke zama ɗaya daga cikin masu fara'aji a wannan yankin inda ya ce sun yi ta faɗi tashi tsakanin mahukuntan ƙasar domin ganin sun samu abin ta goma shi ga na baya masu tasowa ko kuwa abubuwan da zai inganta musu rayuwarsu. Tun da muke a gwamnatance tun zamanin Obasanjo 99 muka fara yin uriyan zabe a garin nan daga su daga Yako har zuwa yanzu gwamnatin Mu a gaskiya a garin sai kore ba mu samu benefit na siyasa ba number one memba kamar za mu ce ba mu da shi sam kwata kwata yanzu haka yana neman shekara goma sha biyu a mulki muka zaɓe shi that time banda ranubeti na abin na mana bai taɓa mana project a garin sai ore na naira dubu ɗari biyar ba number two rep kamar ba mu da shi kuta kuta ba ma shi baba mu sai ore mai na zama ji bai sani ba bai taɓa zuwa ga nan ma ya nuna mana ma ga abin da ake so a yi mana ko kuma ba mu taɓa ma shi kamar ba bara mu sa da zafi ba number three na zo kamar shi ma dare bayan ta zo na renovating a nan ita ma da renovating ta yi aka sauka ta tafi yanzu sanatu iya abba zai ke kan sarauta ba mu taɓa samun wani facilities nashi abin da ya mana a garin nan ko na ruwa ko na gera ga makarantar mu da ka gani da kanka ya yi wa iska ya yi shekara biyu mun yi korafi ni nan na ga bota na je ofis na local government muka rubuta ma chairman waje ES muka faɗa masa foma chairman na Muhammadu wanda ya sauka har gidansa muka je har ofis muka je har ES muka je mun rubuta mun da hoto muka je har ya sauka shekaran ta biyu bai taɓa kawo kusa a nan ba ya zo da kansa ya zo ya duba ya gani ba abin da ya mafi ba duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta Alhaji Haman Joda babba iya wadda ke zama jauro a wannan unguwar na sai kore shi ma ya mana karin haske dangane da irin matsaloli da ya dade yana ci musu towa kwarya. Asibitin nan tun ba a haife ni ba na ga asibitin nan ɗaki ɗaya har yanzu kuma ɗaki ɗaya makaranta ɗaki ɗaya yanzu ne aka samu lokacin bello tukur seneto bello tukur ya zo ya yi mana ciki uku yanzu ciki uku ɗin ma rabi eh, iska ya ɗauka rabi yana nan asibiti daki daya ba dokta asibiti ba kowa makarantar ma kuma aka ce malamai a sebore malamai ba su kasa goma sha biyu ba amma kowane rana mutum daya ya zo yara suna wasa suna fada makaranta malamai dewa malamai kuma guda daya ya zo. honorable titus solomon shine kwamishinan raya karkara da birane na nan jihar adamawa. kamar da na gaya maka farko ban san da wannan ba ba su taɓa rubuto mana ba akan cewa ga damuwa ba su taɓa rubuto mana ba suna neman intervention ko ya jarida kuna taimako zuwan ka ma yanzu ya kai daidai in tura ma'aikata a jiya dubi wannan gari mu samu masu gari mu yi hira da su mu san menene su kaga mun gane me su a wannan za mu gane ta wani fanni ta wani hanya ne za mu yi intervention so ina so in tabbatar maka nan ba da dadewa ba zan tura ma'aikata a je sai bore a duba a san me su a haka din ni ma zan kama gwamna ya duba in har akwai zarafin yi za a dube masu Masu karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai ma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Lado Salisu Garba, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ilimi babban abu ne mutum To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga labaran wasanni. sabon mai horar da 'yan wasan najeriya na super eagles eric chele ya shirya komawa kasar domin shirye-shiryen fafata muhimman wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2026 da kasashen rwanda da zimbabwe bayan rangadin nahiyar turai da ta baiwa sabon kocin damar saduwa da 'yan super eagles din da ke takale da kungiyoyi daban-daban chile zai koma najeriya domin nazarin gasar ta kasar tare da zimmar zakulo hazikan 'yan wasan cikin gida da za su iya shiga babbar kungiyar ta super eagles a yayin da najeriya da take a matsayin ta biyar a rukunin c na wasannin neman gurbin gasar da ta cin kofin duniya babu ko shakka tana buƙatar samun nasara dukkanin wasanninta da suka rage domin samun gurbin shiga gasar najeriya da ta soma wasannin na neman gurbi ba tare da armashi ba domin ta yi kunnen doki ne a dukkanin ta uku na farko da lesotho da zimbabwe da afirka ta kudu kana kuma ta sha kashi a wasanta na hudu da makwabciyarta kasar benin a wani labarin kuma najeriya ta mamaye lambobin yabo na gasar damben masu tasowa na nahiyar afirka karo na farko wadda aka gudanar a birnin eko na najeriya gasar wadda reshen afirka na hukumar damben duniya ta wbc ta shirya ya sami halartar 'yan wasan damben zamani 42 daga kasashe takwas na nahiyar afirka daga ranar 5 zuwa 8 ga watan nan na fabrairu najeriya ta yi shara a gasar inda ta lashe kambi goma daga cikin kambuna goma sha ɗaya na gasar kuma 'yan damben kasar ne suka mamaye kusan dukkan matakai da rukunna na gasar damben a gobe talata ne za a soma fafata wasanni ya da kanin wani na gasar zakarun turai domin fitar da kungiyoyi takwas da za su tsallake zuwa matakin 'yan sha shida na gasar inda za su tarar da kungiyoyi takwas da tuni suka sami tsallakewa zuwa matakin gasar kamar yadda aka sake mata fasali daga wannan kakar wasanni ƙungiyoyi takwas da suka riga suka sami kaiwa matakin na 'yan sha shida su ne liverpool da barcelona da arsenal da inter milan da atletico madrid da baya leverkusen da lille da kuma aston villa a gobe talata manchester city za ta sabunta adawa da real madrid a wasan farko ta matakin juventus ta karbi bakuncin psv supporting za ta fafata da dortmund yayin da brest kuma za ta cire ni da psg sai jibi laraba kuma club Brugge ta buga da atalanta celtic ta karbi bakuncin bayan munich feyenoord za ta kara da ac milan ita kuma monaco ta buga da benfica a mako mai zuwa ne za a fafata wasanni na biyu na wannan matakin a ranakun talata da laraba sha takwas da kuma sha tara ga wannan wata na fabrairu karshen labaran wasannin kenan murtala faruk sanyin na a washington dc A gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma ga wannan sakon. Masu sauraro albishirinku, shin kuna neman labarai da ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na murya Amurka domin samun biyan bukata. za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. Sashen Hausa Radio Amurka. wannan haka yake yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya a takaice. To a takaice Shugaban Amurka Donald Trump ya ce za a kwashe Falasɗinawa da ke zama Gaza a yanzu zuwa wani wuri da ba a bayyana ba a wajen yankin kuma ba su da ikon komawa yankin a ƙarƙashin shirinsa. Trump a wata hira da ya yi da gidan talabijin ɗin Fox News da aka fidda yau Litinin ya kira shirinsa a yankin da ke gabar tekun Bahar Rum a matsayin wurin da za a haɓaka sosai don kawo ci gaba nan gaba. Zan mallaki yankin a cewarsa. kuma falasdinawa miliyan biyu da uku da ke zama a gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita za a kwashe su zuwa wurare daban-daban har guda shida a wajen gaza a ƙarƙashin wani shiri da ƙasashen larabawa da ƙasashe abokan hulɗar amurka da ma abokan gaba suka bayyana ƙin amincewa da shi Kusan dukan kasashen duniya ne suka kasa cimma bukatun wa'adin yau litinin na Majalisar Ɗinkin Duniya na gabatar da tsare-tsaren rage fitar da iska ko hayaki mai gurɓata muhalli ciki har da manyan kasashen duniya da ke fuskantar matsin lamba a kan su yi jagoranci wajen cimma wannan burin bayan da Amurka ta fita daga yarjejeniyar sauyin yanayi. Ƙasashe goma daga cikin kusan 200 da aka buƙaci su gabatar da sabbin tsare-tsaren kare yanayi da ake bukata zuwa goma ga watan Fabrairu wato yau kenan su ne kawai suka iya gabatar da tsare tsaren su akan lokaci a cewar wasu bayanan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke bin diddigin batun. Mai ba shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Michael Waltz ya kare shirin shugaba Donald Trump na rufe babbar hukumar ba da agaji ga kasashen waje ta kasar wato USAID. Yana jaddada cewa yawancin lokuta abubuwan da ake yi a hukumar ba su je daidai da maradan Amurka ba kuma ana barnar kuɗi. Waltz ya faɗa a shirin Meet the Press na gidan talabijin ɗin NBC cewa shirye-shiryen hukumar ta raya kasashe wanda galibi take ba da agajin abinci a kasashen duniya ba sa karfafa manufofin harkokin waje na amurka kamar mai da hankali kan rage tasirin china suna yin abubuwa da a zahiri ba su je daidai da manufofin kasar ko muradan shugaban kasa ba. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi biyar na safe kenan agogon Ghana. Inda wata tawagar abokan aikinmu za ta kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. idan ana so a sake sauraron wannan shirin ko kuma ma waɗanda suka gabata za a yi zuwa shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin yin hakan kazalika muna nan a shafin x instagram da facebook kai hada ma youtube idan ana neman labari da dumudumin su maryam da ce ta ta na gabatarwa sai julie leathers gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan mu jumbe hamza da ya daidaita mana sauti a madadin su ni mahmud lalo ne ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wunin lafiya karfe hudu na yamma daidai agogon washington dc salamu alaikum